ku a yi haƙuri karatunmu zai shiga lokacin sallah ko dai a ɗan jinkirta mana a yi sallah ɗaya da rabi a nan masallacin a yau ko kuma in mutum yana jin yana da wani uzuri to sai a je wasu masallatan da ke gefe a yi amma a yi haƙuri dama masallaci nan ne asalin makaranta tun da nan ne asalin makaranta yau kuma muna amfani da ɓangaren jinsin maza wanda an jima bayan magariba zuwa isha'i shi kan shi malam zai dawo kuma wannan masallacin don yi maza zalla tasu muhazar da aka nake ba maza haƙuri a yanzu a bari matan su ɗan ƙaru da kuma tambayoyin da suka ɗan ci gaba da karantawa insha Allahu za a yi sallah ga waɗanda ba su da wani uzuri zuwa ƙarfe ɗaya da rabi insha Allahu da aka yi haƙuri wannan tana tambaya a kan cewa maganin hawan jini da kuma ulsa da kuma dindimi na rashin gani dindimi kuma an riga an yi bayani har ma malam ya abin nan kafa ma ulsa ko? ok to Allah ya shirya Dan Allah ku yi haƙuri kun ji na yi rantsuwa fa ba zan yi kafara ba fa idan mace tana fama da cutan ulcer abinda ake bukata ce shine ana duba ulcer ta nan ya yake mata akwai ulcer da yake sa mace gyatsa akwai wanda kuma za ta ji kirjin yana nauyi akwai wanda za ta ji ana kama gadon bayan akwai wanda za ta ji kuma tana tafiya duk jikinta a mace akwai wanda ulcer in ya taso mata za ta ji kanta ma yana nauyi idan ta ba ta gani sosai idan mace ta samu kanta cikin haka Abin da ake bukata na farko shine ana so ta samu garin hulba ta tafasa shi sosai da ruwa in ta tafasa kamar cokali guda da rabin kofi za ta samu madara gwangwani guda ta sa idan gari ya waye za ta sha bata karya da komai ba in ta sha shi kuma bayan awa ɗaya sai ta ci abinci za ta samu kuma garin hulba ta haɗa shi da zuma ta dinga shansa so uku a wuni wannan da izinin Allah duk yadda ulsa ya kai a jikinta Allah zai warkar da ita idan kuma ulsa ne ya haɗu mata da cuta na aljani abinda za ta yi shi ne sai ta samo garin hulba da kuma garin habba sai ta haɗa su da zuma sai ta dinga sha amma ana so in ta haɗa su da ta sha sai ta ɗauko madara ta dinga sha yana taimakawa da izinin Allah wallahu alam idan kuma ulsan ne ya kai ga har ta samu cutan hanta ita kuma za ta samu bawon kankana kamar cokali uku da kake ta samu cikin gwangwanin madara na milik ta samu cikin gwangwanin madara da zuma amma gwangwanin madara na cik zuma ta hada soje ɗaya ta kawo ruwan zafi ta fasashe ta zuba ta gauraya kamar ko murwa gwangwani ɗaya ta dinga shan cokali uku uku so uku a wuni har ya kare wallahu ala wannan kuma ta ce malam da ya ce ba zai taimaka ma matan Kaduna da maganin kiba ba to ita kuma tana da kibban da ya yi mata yawa har ga kuma haɗe da ciki za ka take roƙo ko ita kaɗai ne a bata nata sauran ta hana su <laughs> to assalamu alaikum kun ga wannan littafin sunansa a faruwa kunzuli tsubbi malamin da ya rubuta sunansa muhammad abdullah ya yi magana a kan abu biyu abu guda ɗaya na taɓa cewa ba zan faɗa ba amma ku wannan maganar da na gaya muku na gaya muku shine don ta'aziri wannan littafi ya yi magana dalla-dalla kuma duniya da mutanen kirki sun jarabawa sun samu mafita akan magani na addini wanda yake family planning bai da illa a cikin wannan ya kawo magana na rage tumbi yace so da dama za a iya samun mace tana da tumbi tana da teba da tumbi da teba duka abu ɗaya ne ha abu biyu ne tumbi shine huruwan cikin teba shine shine kwanciyar cikin akwai mutumin da cikin ya huru amma bai kwanta ba ha ba ku gane hausan ba misali incin biye yawa ba har yakan sauko ba an za ku goni yana haka in ya zauna yana kama haka ya gyara ba ko ta zauna ta gyara ba ta shi na aike ba ba shi na ta ba Tun biyu kuma shi ne huruwar cike haka ne to abinda yake taimakawa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga matarsa da tana da tumbi ya ga tumbin ya sauka da tana da kiba ya ga kiban yayi ya ragu ita doguwa ce kusan shi dogon mutum in yayi tumbi yayi kiba bai kyau to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganta haka sai ga ta burge shi ta masa kyau sai ce me kika sha jikinki ya saɗe tumbinki ya sauka ba tare da wani illa ba ta ce ya rasulallah na yi amfani da itaciya na sana manzo Allah to Allah yayi albarka ma wannan itaciya malamai suka ce tunda annabi ya mata addu'a wallahi duk wanda ya sha sai ta rage shi da izinin Allah ni shaida ne wallahi amma matsalar sanadar wanda ake kama nan ba original bane in kina so ki san sana mai kyau ki sa akan intanet ki sa www.sina.kimani sina shine s e w n a t shine t e a www sina shine sana t hamani hamani kamfani ce da duniya ta aminta da ita to malamai suka ce sana sana kowace kasa suna da sana nan kasan ma akwai amma wace ce matar annabi ta sha har yace yana da kyau za ka ce sana maki ai almaki na garin makka yanzu kina da mai tafiya umra take ce je nan masjidil quba inda ake sai da dabino ajuwa ki ce kina so a sayar miki sana kilo din sa bai da tsada ba ya wuce dubu bakwai dubu goma kudin Najeriya sai ki dade kina sha wannan ba asalin sana da na sani original bane gaskiya ai na gaya muku akwai na kasar yanzu misali kustul hindi akwai kustul hindi hausa sunansa da hausa sanya babu sanya nan to amma akwai kustul hindi bahari wanda manza Allah ya ce fa inna fihi fa inna fihi annabi ya ce wannan kustul hindi bahari tana warkar da cuta guda bakwai yanzu ita wancan kustul hindi kamar wannan a Algeria suna da sai da ita kudin Najeriya ya kai bakwai ko hudu ko biyar. don haka takaice zai iya yi wa sana'in ne amma ba na maka ba yanzu babu dabino a bauta a kaduna ya yi daidai da dabinon madina babu dabino a bauchi ya yi daidai da ajuwa duka sunansu mai ne amma bambancin ne inganci wallahu a'ala malam wannan ta ce jikinta na yawan rawa daga ƙasan maranta zuwa kafafuwanta, kuma sannan jikinta sai ya sanyi gaba daya sannan kuma ta san da lalurar sama da shekara ashirin da biyu ko da takwas haka da aka tana da buƙatar malam ya taimaka mata yi, za ta yi don ta samu sauƙin wannan karkarwar na jikinta da kuma ciwon da jikinta ke yi da sanyi da jikinta ke yi domin lalura ce da ta yi magunguna kala kala kala kala har yau dai ba a dace ba to wannan malamin gashi da ya kawo sai ya kawo asalin a cikin littafinsa sai kawo shafi na arba'in da biyar. ya ce duk mutumin da yake samun kansa wajen rawan wani ɓangare daga jiki ko yawan ciwon bayan da ba hatsari ba ba faɗuwa ba an je asibiti ba a gane magani ko ciwon gwiwoyi nan na bargo idan mace ta samu kanta sai an mata tambayoyi kamar haka Allah sawar idan mace tana fama da wannan na farko tana yawan ciwon kai tana ciwon baya jikinta na zafi in ta yi kankanin tafiya tana haki idanta tana ganin duru-duru idan matsalan ya tashi mata wani bangare ne a kafan tefe damun tefe rawar. to idan ta cika waɗannan sharaɗi abin da za ta yi amfani da shi na farko shi ne sai ta samu waɗannan magunguna kamar haka na farko za ta samu albabunaj na biyu za ta samu gari na hulba na uku za ta samu gari na kusur hindi na hudu za ta samu gyada shi ne fulis sudani na biyar za ta samo albasa da kuma tafannuwa na shida kuma za ta samo tsamiya su za ta hada su ta tafasa in ta tafasa su sai ta tace amma suka ce da gyada da albasa da tafannuwa sai an hada su waje daya an daka sai a zuba to nan ba ita da take fama da wannan ciwo ba ko da wani cuta ne a mahaifa na mace in tana yawan shan wannan ko matan da cuta ya taba mahaifanta wanda kullum tana fitan farin ruwa ko matan da take samun yawan bari amma akan cuta na mahaifa ba wata lalura da aljanu suka sa ba suka ce to da izinin Allah in tana amfani da shi Allah zai warkar da ita wallahu a'lam wannan bayanin da malam yake ta akwai lokacin da ya zauna ya yi shi ba a nan ba sai dai karanta ne don wasu ji ya dan abin nan a ji daga muryarsa kai tsaye to tun da an ji daga muryarsa to kuma za a gani daga hannunsa abinda Allah subhanahu ta'ala ya yassare masa ya rubuta wannan littafin da ke hannuna mai suna cututtuka da magungunansu a musulunci hoton littafin muka ɗauka muka rubuta a takardar gayyata cewa cututtuka da magungunansu kuma littafin yana nan an samar da shi a yanzu haka duk wanda ke da buƙatar littafin shi dai malam da ke zaune shi ya rubuta ba tare da ya san zai zo dan mani ba amma littafin shi ya riga zuwa sai kuma ga shi Allah ya kawo shi wannan littafi yana nan a yanzu haka za a duk mai bukatar shi zai samu daga waje kun san an hana yin ciniki cikin masallaci duk mai bukata an tashi to zai samu a waje a hannun waɗanda za su fansar da littafin ina ga sun ce za su fansar akan kuɗi naira 500 biyar in ya ma tsada sai ku ciniki da masu shi kasuwanci ne naira ɗari biyar amma fa duk magungunan da kake nema a ciki to malam bai bar komai ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu wai maganin da malam ya bayar na ido a yanzu wasu daga cikin yan wasun ce suna bukatar a zo da shi suna so za su saya na sani na na sani takardun da suka rage a hannuna wasu daga cikinsu sun shafi ɓangaren maza ne an jima za mu karanta sha Allah za ku ji amsoshin littafin nan hmm. ne <laughs> akwai tambaya mai magana akan adalci tsakanin mazaje da tambaya akan saki da kuma abin da ke da alaka tsakanin yara na adalci da da sauransu wannan ta maza ce za a karanta ta anjima ki turo mijin keji na biyu wannan ta faɗi sharuɗin da ya kamata namiji ya cika in zai ƙara aure da kuma ita da take ɗaukar dukiyansa ba tare da ya sani ba amma tana hakan ne a bisa yana hana su abin da ya dace kuma alhalin yana da shi to ban san kuma wannan zai dan yi tsokaci kan wannan ba amma ita ma za mu karanta ta an jima ki turo shi ya ji amsar da kuma akwai wata malam ta yi tambaya cewa wata addu'a za a taimaka musu da shi don ta samu wadata ta zama mai arziki wannan sai tambaya cewa tambayar mijinta ya balle kwaɗan ɗakinta saboda ta fita kuma da izinin shi wai ta fita ta turo shi an jima jamsa to sauran ba tambayoyi bane akwai neman addu'o'i masu neman addu'a Allah ya malaye musu addu'a a samu yara da kuma addu'ar Allah ya buɗe musu ƙwaƙwalwa su samu karatu ɗaya takardar kuma tana nufin malan ya taimaka musu da lambar wayansa to wadda ta fisu su kuma ta ce tana bukatar ne ta tattauna da malan akan wasu matsalolinta inda halin haka malan sai ya faɗa inda za a haɗu da shi don tattaunawa kan wannan insha Allah abin da yasa na haɗe su gaba ɗaya don malam ya musu kashin goro lokaci ɗaya tunda lokaci ya dan matse da yawa amma game da namba game da namba na a ruba malam don sun maye magana a kai nambar malam kai tsaye a haka a sake kuma kun ga bai dace ba ko ba haka ba za a yi takara kenan ga 'yan mata malam ba zai ba ku nambar shi kai tsaye ba a yanzu amma akwai hanyar da za mu bi don a samar da nambar kun san kuna da kwamiti na mata wannan kwamitin kuma akwai shugaba mataimakiya da sakatariya da sauransu sun sha Allah za mu san da aka yi nan ta je ta wajensu su duk mai so kuma sai ya je same su sai ya samu amma kai tsaye haka a sake ta ba na son a yi takara malam ba zai aure ya kaduna ba <laughs> to assalamu alaikum na farko na farko tun a da ba yanzu ba mana tun kana karantar da mutum ɗaya biyu uku har Allah ya sa albarka ake haɗuwa haka doka na akan waya mace sai da mijinta miji shi zai bugo min waya in ya bugo sai ce ga matata kuma ba da layinki ba da su. na biyu ko a cikin littafin nan za ku ga nomba na amma ko mace ta buga wallahi na kan kashe waya amma in namiji ya bugo sannan amma na kan ɗaga ƙafa wa matan da ta kai shekara 60 da biyar saba'in kamar sa'ata na kan ɗaga maka ƙafa sannan na san duk matan da ta kai wannan sha Allah ta'ala ko nema take ma danta ko ita ko kanta haka ne wai me yasa nace mace sai da mijinta ke kin bugo da kyakkyawan niyya mijin kuma shedan sai fusata shi sannan Allah da manzon Allah ma bai baki wannan daman ba akwai matan da za ta ce ma mijinta sabanin aƙida shi ba zai yadda ba sai ce to ai sai ki je wajen wanda kuke aqida ɗaya da shi bazaura budurwa babanta ko mamanta wannan ba tsanani bane tsara martaban addini ne mutunci na inda a ce na bude kofar ba zan samu mutuncin da yanzu za ku yi sha'awar ku sauraron ba matan kaduna na ji suna yawan kuka da ni akwai nan na program na tv aka bugo min waya kai ba kai kama da malaman sunna ba saboda an buga waya baka dauka me yasa kuke karantarwa to ku bar mu da wajen boka sai nace shedan ne yasa ki kike fadan wannan magana amma ba zai bata mu rai ba wallahi na san dan Allah nake sai daga ba kuma ce sun yi hakuri saboda jummace na aure da mijinta budurwa uwarki wanda ta mallaki hankali shekara 60 65 wallahi na yace mata ta bugo wallahi zan dauka yanzu kaman baba zan ɗauki wayanta wallahi zan ɗauki wayanta to da ka wannan shi ne kaida sai na biyu da sauran tambayoyin ne na mance sai kuma wannan littafi da kuke gani wannan ba Allah shi ya dauki nauyin buga shi kuma na biyu ba ni sai da magani manhaji na karantarwa ko da kin ji na faɗi sunan magani ba zan ce ga shagon da ke zo shago ku same ni ba ba komai yasa na kafa maka na wannan sharadi ba tunda Allah madaukakin sarki ya taimake ni da addu'an bayan Allah ina da sana'an da na rike nake rufa wa kaina asiri in ba da gaba in yanzu na da shago duk wa'azin da na muku za ku ce shago na nake so a je a saya talla nake ko ƙarya nake amma duk abin da na fara zan ce ki nema a website ki nemi shago kaza ki nemi wajen wane ku je in har magani ya kai ga zan shiga cikin magani to sai irin cutar hiv irin cutar hepatitis manyan cututtuka da duniya suka kasa magancewa manzan Allah a sunansa aka samu magani to nan kuma in na yadda zan kula da jinya sai ce to ban yadda a saya a wajen kuwa ba sai wajen wanda ne da na san maganin da kike sha na san wanda ya sai da maganin na san irin maganin da ake sha ko wani abu ya taso zan ce a koma wajensa sannan sai matan da ce tana so ta ganni to gaskiya in ba a yi haƙuri ba ni ba a iya mu'amala da ni ga su malam in ba a yi haƙuri ba za a iya buga waya ban ɗauka ba za a iya buga waya ta ringin ban ɗauka ba za a iya buga waya na a kashe nakan yi wata nakan yanzu zan tafi Nijar Algeria sai in yi wata wata waya na a rufe amma in mutum ya min text malam kaza abdulwahab kaza to shikenan to ita wanda tace tana da lalura sai ta yi hakuri dan abin da ya tsayar da ni har na kai yau a garin nan saboda wa'azin bauchi zan musu in tana da miji to su samu waɗannan malaman sun san inda nake a tambaye ni wani lokaci kake da shi eto eh ta zo da ita da mijinta in ba ta da miji ta zo da ita da babanta in ba ta da baba ta zo da ita da wanta in ba ta da wa to ta nemi malamin su ta zo da shi amma banda saurayi banda bazauri wani ya kamata ku kiyaye kuma waɗannan dokoki in kuka bi su kun taimaki addini kun taimaki domin yanzu ne muke ga Allah ya kawo wa ahalin sunna mafita ta hanyar magani dan da wajen bokaye ake zuwa to in kuka tsara wannan martaba mata ba su shiga ciki ba to sai Allah ya kare sai Allah ya sa albarka yan bidiya ma sai ta zuwa amma in har mata waɗannan masu sa jambaki da jagiran suna magana suna gatsune suka shiga cikin hidiman to sun rushe tafiya kuna ji na kuma dalili na na yawan magana akan waɗannan saboda shaidan haka manzo Allah ya faɗa yana yawo ta magudanan jinin ne dan adam sai matan da take tana so ta yi kuɗi ita abin da za ta yi shine ta yawa ta azkar tana yawan addu'o'i abin da na faɗa dai ni Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya mana a da aka sa musu maganin ido akwai canji a idon ku me ya canjin a to

assalamu alaikum ina so mace ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan akan maganin ido akwai alherin da ke zuciya na ne akan maganin ido a kanku mace ɗaya ta min bayani tsakaninta da Allah ne bambanci da canjin da ta ji wannan shine karatu tare da aiki mace ɗaya nan waya ka sa mata Baba me kika ji very good can fa wanda ba kai da shekaru ba akwai wanda ta samu canji a idanta ha idan ya yi haske kai ba nauyi nan fa an samu ku baba an sami ki wa alaikum su ya yi haske ni fari ne ko baki ni fari ko baki ni dogo ko gajere ha <laughs> Ah. shi ma mulkin jonathan ne zai fari yanzu to assalamu alaikum wannan magani na ma'ul ismidi ni na hana a sa shi a shago a sayar dalili guda ɗaya shine maganin lita-lita suke sayar da shi ake so shi daga can waje in an so shi litansa ana buɗe maganin aka hada ya zama sati biyu ya lalace kowane roba abinda suke sayar da shi dubu ɗaya wani mutum ne zai iya sayo magani a sati biyu ya lalace ya zubar ba tare da ya sayar mutane ba sannan in yi sati biyu aka sa wa mutum zai bata mutum ido to wannan shi yasa na kafa doka in ni zan karantar ban yadda a samu wani ba sai na tabbatar da ingancin magani amma yanzu abu guda ɗaya ni zan muku na taimako addu'a nake so ku sama a ciki ku lissafa iya adadin waɗanda suke buƙatar maganin idon ni kuma dan sa a sama muku shi cikin sauki da izinin Allah amma ni sai an yi haƙuri da ni akan waya Allah ya sa mu dace malaka an duba wannan kallon da kuma gudun ma ai an bude jikin na ina wata ko a bari ko mana ai karama yarinya ne a cire himar din mana jiyon gani ina uwarta ba ta da uwa mamanki mama ta yi dole sai da uwanta a san mai historin ciwon da ya yi fara ya yake yana miki kaikayi ha ha dole sai an san mamanta a sanya yake mata daga min cikinta jahimar ɗin cikin babu Allah ya gafarta mana saboda haka ku lissafa iya adadin ku waɗanda suke bukatar maganin ido ni kuma na yi alƙawari insha Allah ta'ala a yadda suke sayar da shi zan sa a sama muku sauki amma sai an yi bincike in akwai to in babu amma kuna da adadin ku Allah ya taimake mu Allah ya gafarta ah, za mu tattauna da su malam duk lokacin da na sake shigowa za mu sa darasin insha Allah matan da suka tashi a yanzu su yi haƙuri har malam ya fita sannan sai a ci gaba da fita muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya kamar da kuma sa'addo'i Allah ta'ala ya kara ja mana kwanakansa har mu karu da abubuwan da yake ɗauke da shi wanda na san kaɗan muka samu saurin ba samu ba rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin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 صلى الله تعالى wa وعلى wa وصحبه amma ba بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a cikin wannan masallaci na hayin tsammani masallaci na karkashin kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna a cikin wannan anguwa mai albarka ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saka ma dukkan waɗanda muka hadu a nan da alkhairi waɗanda suka asasa masallacin su ma Allah ya saka musu alkhairi na biyu ina ba da haƙuri Allah ya jarabe ni da safe da yanzu duka an samu akaci. to ba komai jawo akasin ba wallahi mota ce matsalar mota aka samu da safe dan uwa da suka zo suka yi ta kokari da bashirin su ma aka yi kokari to saboda gobe ina son tafiya da wuri na wuce gareji gareji kuma har yanzu karshe sai a motar su muka sake gawowa saboda haka ina ba da haƙuri dai yanzu abinci rana ma ban ci ba saboda muhimmancin wannan alƙawari da muka yi muna ba Allah ya sa mu dace kuma Allah ya gafarta mana alhamdulillah mala ya bani tafsir aka abin da ya shafi mu'amala na ahlus sunna haka ne to muna da ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ha magana ne a ce ne kuma da abin da ne tanadi wa maza na musu wani tanadi ne to amma tun da lakcar ta canza shi ke nan Allah ya sa mu dace da ni muhadara da na so mu tattauna akan maza shine mu tattauna akan wani littafi littafin wani malami ana ce masa shek Mahmud Jamil Zainun littafin ya tattauna matsala ne akan abin da ya shafe mu misali maza ya tattauna abubuwa guda hudu akan abin da ya shafi za'aful jinsi huwa wa amma mana raunin al'auran ɗa namiji da abin da yake haifar da shi da kuma hanyar da ya kamata mutum ya magance a addinin cefa to amma duk da haka dai za mu nemi wani abu daga ciki musa na farko akwai malamai da yawa da suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi mu'amala daga ciki akwai shek bikir ismail ina da littafi da ya rubuta akan abin da ya shafi mu'amala kai tsaye ta yi ma littafin take ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan muqaddima da kuma abin da ya bayani kai shine duk mu'amalar da bawa zai tsakaninsa da bawa mu'amala da tafi tsada aka fi so ita ce mu'amala tsakaninka da ubangijinka mu'amala tsakaninka da ubangiji kuma shine bauta ma Allah haƙiƙa ne karkashin koyarwa ta annabi Muhammad Ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ibn al-qayyim al-juzi karkashin nan yayi magana babu yadda za a yi bawa ya samu bauta ma ubangiji tsakaninsa da shi bautawa ta ikhlasi bautawa bisa koyarwa ta annabi mataki ta farko sai ya nemi ilimi an tambaye shi kuma wace ilimi ya fi dacewa mutum ya nema sai kafa sharadi kamar haka yace kullul ulum yace al ilmu qala Allah qala rasul qala sahaba ilimi shine a ce Allah ya ce a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ba ilimi ne da wayewa ga mutumin da ke bin sunna ba a ce Allah da manzon Allah ya ce ga fahimtar malaminsa ko shugabansa yace wannan ya zamto aikin da ke kai za ta iya fitar da shi daga turban musulunci domin wani lokaci za a iya kawo maka hadisi ko aya ka karyata saƙanin bai fito daga bakin wanda kake so ba شكما الإمام الشافعي لك تنبيش يتي العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة يتي العلم يتي كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفتح في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا فما سوى ذاك الكتاب والسنة ووسوسة الشياطين إلمي دكواني إلمي دعبنا باوازيك وياه نفرقوا شين سنة الله na biyu sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ilimi shine a ce maka an samu daga wane ya samu daga wane ya samu daga annabi muhammad duk abin da ba qur'ani ba ba hadisi ba tsata makanka lokaci kake sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu tarbiyya da mu'amala wadda mu'amalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya akan musulmai ɗan uwansu ba hatta waɗanda ba musulmai ba sun ɗauki wani abu daga cikin mu'amalar su sun yi kalmar shahada wadda wanda aka fi ɗaukar mu'amala a wajensa shine annabi Muhammad yasa Allah ya ce a cikin a a'udhu billahi minash shaitanir rajim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم العاقب وذكر الله Allah ya ce hakika ku musulmai ba wanda ya fi dacewa ku yi ɗauki koyi da ayyukansa sai annabi Muhammad amma babu wanda yake ɗaukan koyi na aikin annabi Muhammad sai mutumin da yake so ya sami yardan Allah ya sami kuma tsira ranar tashin alkiyama wannan mutumi in ya cika sharaɗi daga cikin siffarsu shine wa zakkar Allah kasira suna yawan ambatan Allah ya jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addini kansa mu'amala ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce annabi ya ce duk mutumin da bai da mu'amala bai da addini abin da ake kira mu'amala shine ka san yadda za ka zauna da ɗan'uwanka ka bashi shi haƙƙi wanda Allah ya ce ka bashi. shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin littafi na babban malami al-Imam az-Zahabi cikin littafin Siyarul A'lamin Nubala aka ce mafi yawan waɗanda suka karɓa musulunci a garin maka da kuma garin madina a kashi goma kashi bakwai daga ciki sun ɗauki karin sun karɓa musulunci ne saboda kyakkyawar mu'amala ta annabi muhammad saboda mu'amalar manzon Allah da iya zama da musulmai da waɗanda ba musulmai ba manzon Allah zai yi hijira daga garin makka zuwa madina anas ibn malik asalin mahaifinsa ana ce masa malik Yaji labarin manzon Allah zai zo zai sami matarsa an musulaini rumaisa ya ce kin ga bawan allah nan mutumin kirki ne kuma ya iya zama da mutane ni kuma ina da wani ɗabi'a mana mutanen garin madina suna da kara sun iya rike bako ya ce to mu mutan madina muna da kara kuma na biyu ni ba zan iya barin shan giya ba kuma ni ba zan iya saba masa ba ko ba zan iya zama ina saba masa ba saboda haka shi da ya zauna tare da annabi yana cutar da manzon Allah mana yana saba umarnin manzon Allah kuma shi ba zai iya rayuwa ba giya ba Anas da Malik sai yanke shawara ya je ya kashe kansa a tekun fasha Muhallin shahid ya yarda manzon Allah mutumin kirki ne ya yarda manzon Allah musulmai da waɗanda ba musulmai ba sun yarda da shi mutumin kirki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayi wata rana yana cikin tafiya a cikin garin Makka ya ci karo da wata tsohuwa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ci karo da wannan tsohuwa abin da ya gani a tattare da ita shine tana dauke da wani kaya wanda kayan ba za ta iya tafiya da shi ba mazala sai karba ya ɗauka ya kai mata gida lokacin da ta zo za ta rabu da manzon Allah ta ce to ya kai dan dan uwana mana tana mutunta annabi kenan ka saurara zan baka shawarar da zai amfane ka hakika na ga ka saba da sauran yara kana da mutunta waɗanda suke sama da kai kana mutunta waɗanda suke ƙasa da kai dama annabi ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda bai mutunta na sama da shi ba bai tausaya mana ƙasa ba annabi yace laysa min ummati Allah bana bukatar sa daga cikin al'umma annabi Muhammad to da haka wannan tabi'a naka akwai tausayi to da haka kai mutumin kirki ne ina maka wasanci da cewa an ce cikin garin Makka wani yaro ya fito mai zaƙin murya mai daɗin baki ya zo da sabon addinin da iyaye ba su zo da shi ba saboda haka ina maka wasunci da duk lokacin da ka ci karo da shi karka yadda da shi wannan zai raba ka da addinin iyaye da kakanni sai ta ce wai maza Allah ya ce waye shi ta ce sunansa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce to ai ni ne shi jin haka ta ce kai ne ta ce ta ce ban ga wani mummunan ɗabi'a da mu'amala irin taka ba ashhadu an la ilaha illallah Allahu ashe a takaice Allah da yake mu dauki siffar rayuwar manzon Allah duk mu'amalar da zamu yi a duniya in ba mu kwaikwaya daga manzon Allah ba ya zama shi yana daga cikin zaman da sahabbai suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu'amalan da sahabbai suka yi da junansu mu'amala ce guda uku mu'amala ta farko Allah ya bamu labarin cin alkur'ani Allah yake lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ubangiji madaukakin sarki yace wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfuqara talakawa daga cikin mutanen makka waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo suka tadda mutanen garin madina ba komai yasa ba yafta gona fadlan min Allah wa ridwana suna kwaɗayin falalan Allah da neman yardan Allah waɗannan mutane shi ne suka bar dukiyarsu suka bar iyalansu suka bar ƴan uwansu daga ciki akwai wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ana ce masa mus'ab bin umayr ɗa ne wanda ya kasance ɗan masu kuɗi dan masu dukiya amma ya kasance uwansa tana da dukiya saboda ya ji annabi muhammad ta ce sai na talauta ka rigar da za ka sa sai ka rasa wanda a zamanin matashi har alfahari yake a ce yau mus'ab ya zo kofar gidansu yau mus'ab ya yi abota da shi amma sai da aka waye gare mus'ab in ya zauna kusa da manzon Allah ya tsuguna yana zaune sai rigar ta fashe manzon Allah sai hawaye fito a sa sai ce ya mus'ab kai hakuri makomanka na gidan aljanna mus'ab sai da ya kai ga an yi jihadi Allah ya kafaransa yana daga cikin masu shahada manzon Allah ya ce a rufe shi aka nemi maglik kafanin da za a rufe ba aka rasa sai an jawo an rufe kan sai kafa ya fito sai an jawo an rufe kafa sai kai ya fito manzala ce ku datsi ganye ku rufe sauran Allah maɗaukakin sarki haka ya hukunta zai je ya shiga cikin kabaru Da Allah ya ce waɗannan mutanen guna fadlan min Allah wa ridwana suna son Allah kuma suna son falalan Allah Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan mutane ne masu gaskiya Allah ya yi waɗannan mutane da suka bar garin makka suka zo madina sun samu abu guda uku saboda mu'amala irin ta mutanen madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka zo sai mutumin garin madina sai ya raba gidansa ne sai ya ɗauki rabi ya ba mutumin maka sai ya sa matansa guda hudu sai ya ce ya sai ya samu matayensa guda goma ko hudu ko uku sai ya ce ya ware kaza ya rabu da su su je su yi zama kaza adadin kaza na shari'a su dawo wane ya aure su mutanen madina mutum zai raba dukiyarsa biyu ya ba ma ɗan uwansa wannan mu'amala ta kai matuka da mutum zai raba gidansa ya ba ma ɗan uwansa wannan soyayya da yadda ta kai matuka da mutum zai rabu da wani daga cikin bangaren iyalansa matansa ya ce wane aura kuma su ci gaba da zama a cikin gida daya to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani akan sahabbai imamu maliku da ya tashi fassara inda Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim imam malik ya tashi fassara aya wa la taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya wani abu a zuciyana na gillu shine kyashi ko haushi ko raini lillazina amanu ga waɗanda suka gabace ni sune sahabban annabi Muhammad imamu malik ce duk mutumin da a zuciyarsa ya ji yana jin haushin sahabi ko ya ji sahabi bai yi daidai ba har zai faɗi kalma a kansa ya ce wannan mutumin tsinanne ne kuma zai iya mutuwa ba zai samu rahamar Allah ba domin waɗannan su ne Allah yake zalika masalahun fit taurat wa masalahun fil injil su ne Allah ya buga misalin a cikin attaura da misalin su cikin linjira mu'amalar sahabban manzon Allah ya kai matuƙa da soyayya da mutunta junansu wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka tafi yaki na Badar saboda soyayya da mutuntawa da tausaya sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ji a jikinsa cewa zai iya ɗaukar abin hannunsa ko dukiyarsa ya ba masa hadisi imamu albani cin hakamar jana'iz ya kawo wasu matasa guda biyu daga cikinsu akwai mutumin da aka ce an je filin yaƙi saboda sahabbai suna fifita ƴan uwansu a kansu suna mutunta ƴan uwansu a kansu sabanin ahlus suna namu ne yanzu wanda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ba ku daina gaba da hasada a tsakaninku ba Allah zai iya jarabanku da makiyanku su dinga cin nasara a kanku cin nasara kala uku za su iya cin nasara in kun zo fada ka kashe ku su kona dukiyar ku za su iya cin nasara a kan ku tattalin arzikin su ya kuna ku za su iya cin nasara a kan ku ƴaƴan su fi ƴaƴan ku karatun boko za su iya cin nasara a kan ku shine mulki da jagoranci ya fita a hannunku ya koma hannun wanne ne ba mu shiga ba to soyayya da mutuntawa da mu'amala na sahabbai da yadda mu'amala yake a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka taba zama mai imani ba har sai ka kasance kana mutunta makocinka an zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin littafin tsariƙul hijira kai ne babu sa'ada kai ne na ibil qaimul juzi akan falalan sallar asba <coughs> falalan sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bashi labarin wata mata aka ce manzo Allah wacce ta kasance tana kwana sallah tana wuni azumi yake yar aljanna ce amma manzon Allah ta kasance ba ta da kyakkyawar mu'amala tsakaninta da makocinta tana cutar da shi annabi yace sahiya sinnar yar wuta ce jama'a mu'amalar sahabban manzon Allah ya kai ga in sahabi ɗaya ya samu kansa cikin lalura sahabbai suka ji kamar su ne shi sa manzo Allah da ya shi gane ce al-mu'min wal mu'min kan bunyan yashuddu ba'dahu al-ba'da mu'mini inji manzon Allah wani sashi ne da yake taimaka ma wani sashi kaman hannu ɗaya ne lokacin da kake alwala yadda hannun dama yake wanke hannun hagu haka hannun hagu ake so ya wanke hannun dama to manzo Allah ya kace so mu'mini ne ɗaya da cikin sabon manzo Allah yake lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe sahabban manzon Allah da yawa kisa ya kai da kisa wasu an musu rauni wasu suna gargarar mutuwa yace muna duba irin survivor mana waɗanda ba mutu ba sai muka tadda wasu sun kai layi kaman guda goma ko bakwai amma abin da suke bukata a lokacin ruwa ruwa ruwa sahabin yace da naje na ɗauko ruwa ina kokarin in ba ma ɗayan yace a lokacin sai ya ji ɗaya daga cikin ƴan uwansa mana na kusa da shira cewa ahad ahad mana Allah Allah shi ɗaya ne Allah shi ɗaya ne ya ce a lokacin sai ya ce zai ba mu wanda ya ce yana bukatar ruwan sai ce ban bukatar ruwan nan na kusa da ni ya fi na bukata ka bashi shi ma sahabin da aka zo za a bashi ya ce shi ma a ba ma na kusa da shi ya fi shi bukata sahabin ya haka suka dinga tura shi kamar kwallo sai da ya kai ga har kusan na bakwai na bakwai din yana sha Allah ya karɓararsa kafin ya gangaro wajen sauran Allah ya su duk sun yi shahada wannan yana daga cikin mu'amala mai kyau da kuma soyayya domin duk mu'amalar da kake da shi in baka san dan uwanka ya zama shiru to babban matsalar da ahlus sunna muka samu matsala guda uku kuma wannan matsala in ba mu gyara shi ba mu'amala ba za ta taɓa zama tsakaninmu ba sai a waye gare mutum ya ce ya yi mu'amala da saɓanin ahalin sunna ya ji daɗi bai da ahalin sunna ba na farko shine dole sai muna mutunta junanmu duk mutumin da ya kasance yana mu'amala da ɗan uwansa ba mutuntawa to wannan ba mu'amala ba ce mutuntawan kuma daga farko ya kamata ta zo shine dole waɗanda suke karantar da mu addini sai mun mutunta su kuma yana daga cikin jarabawa da muka samu shine ba mu mutunta masu addini wani lokacin zaka ga malami na wai mutuntawa ba wai rashin mutunta ba wai zagi ba ba wai kana zagin sa ko baka cewa kar maka ba mutuntawa ta farko shine a duba halin da suke ciki wanda ya karantar da matarka da ɗanka da ɗananka ko ya karantar da kai shin ka san cinsa ka san shansa sai na aliyu ya ce idan mutum ɗaya ganar da ni harafi ɗaya na addini na mallaka masa kai na a matsayin bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum ɗaya kai kuma malami kar ka zanto mai bara da roƙo manzan Allah kai kuma mutum ɗaya shiru a sanadinka ya fi a baka garkar raƙumi ɗari mutuntawa ta farko shine wane a matsayin yana karantar da iyalaina a matsayin yana karantar da 'ya'yana a matsayin karka mance fa alkur'ani Allah ya ba mu labari wani bawa cikin bayansa yana gwada mana haƙƙin tarbiyya na tauhidi fa akan ne uba ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim nan Allah yana ba ce sa wani malami da rubuta littafi sunan littafin kaifa rabbi auladana yace wasaya luqmanul hakim libnihi wai wasiya mai kyau daga wani bawan Allah Luqmanu mai hikima me yasa yace mai hikima saboda ya sa ɗansa a gaba yana jero masa abubuwan ne ya ƙaramin ɗana kar kai shirka ma Allah ya karamin ɗana kar kasance kana magana irin na sautin jaki ya karamin ɗana kar ka dinga ɗaga murya cikin abokanka ya karamin ɗana kar ka dinga tafiya kana alfahari kana isa domin duk isanka da alfaharinka ba za ka huda ƙasa ba kuma tsayinka ba zai tadda girman dutse ba mana nan tauhidi yake gwada masa sai wani yanzu ya ɗauki wannan tarbiyyar shi ya karɓa wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما عبرون al'imam muslim ya kawo hadisi da sanadi ingantacce annabi muhammad sallallahu a lokacin da aka saukar da wannan aya manzan allah sai tara dukkan iyalansa sai kira ne kira wani karshe sai manzo Allah yake ya Fatimatu binti Muhammadin ya ke Fatimatu yar annabi Muhammad ki bi Allah ki bi Qur'ani ki bi sunna ki biyayya wa mijinki in kika dace kika zama nagari kika je gaban Allah lafiyayya to kin kubuta daga azabar Allah in kika ji din Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babanki manzo Allah yake to ran kiyama bazan iya kwatar ki daga azabar Allah ba to wannan tarbiya fa shine wani ya dauke maka to mu'amala mai kyau shine a san cinsa da shansa yana daga cikin tsari na Salafu salih imamu maliku uwarsa sunanta ghaliyan al-asriya ita ce tace in dai har ɗana zai zama malami na ɗauka maka na alƙawari duk kwallayen da suke cikin ɗaki na dan siyar sai ta duba wani malami ya fi kwaliti ya fi ƙur'ani ya fi hadisi ya fi fikihu a cikin garin madina sai ta ɗauke shi sai ta ce malam wane na soke na ɗauki nauyin abincinka na wata guda ina so ka karantar da ɗana ilimi kaza malam wane ina so na ɗauki nauyin cefanen gidanka da awun gidanka na wata kaza ina so ka koyar da ɗana maliku kaza imamu maliku da ya samu daurin gindi a wajen uwan sai da a shekara goma sha malamansa suka dawo albajiransa imamu maliku da shekara ashirin ba imamu zuhadi ya ce sai da aka ce ba wanda zai zauna a mimbarin annabi ya bada fatawa sai maliku har za a je a yi fatawa a garin madina yace ce fa afta ko fa yuftah wa maliku bin madina sai ya zan da fatawa lalai imamu maliku da garin madina yasa an kuna karanta sayyid bukhari imam bukhari duk hadisin da yazo inna maliku ne sai ya sa shi a farkon babi saboda yace hadisin maliku take silsilatu zahabiyya mana zinare da zinariya azurfa da azurfa suna gogon juna zinare da zinare sai da suka tadda annabi muhammad to bayan Allah dole ya zamto muna mutunta junanmu bayan mutunta ya zamto muna da tausayi kar mu zamto mutanen da muke sa ran kaman Allah Allah muke yi bala'i ya sami ɗan umu musu dariya bai daga cikin siffar mumin yana daga cikin kuma abin da ya kamata a fuskar mu'amala mu riƙe shi ne dole ya zamto muna ziyarar junanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa mu'amalar da manzon Allah da sahabbai suka yi har ya shafi waɗanda ba musulmai ba imamu albani ya kawo a cikin ahkamul jana'iz ɗabi'a da mu'amalar sahabbai da na annabi Muhammad wata rana wani sahabi ya ce muna zaune sai annabi ya ce ina ba yahudan da yake zuwa gidana mana yake zuwa majalisa annabi Muhammad sai aka ce bai nan maza Allah bai da lafiya maza Allah ke ku tashi mu je mu gaishe shi maza Allah da ya je gaishe shi bayan da ya gama gaishe shi sai maza Allah ke me zai hana ba za ka karɓa addini na musulunci ka samu riba biyu ba sai kalli ubansa sai kalli annabi Muhammad sai kalli ubansa sai kalli annabi Muhammad ubansa sai ce ba zan hana ka bin maganan dan Abdullahi ba sai ce ashhadu Allah ilaha illallah yana faɗan wannan kalma sai Allah ya karbara ta sai manzo Allah ya fito hannunsa a sama yana murna yana cewa alhamdulillah illazi anqadha abduhu minan nar na gode ma ubangijin da ya tsamar da daga shiga wutar jahannama ya jama'a tambaya inda manzon Allah bai da mu'amala mai kyau wannan uban zai yarda a shi dan sai shiga addinin manzon Allah inda manzon Allah bai da mu'amala zai tashi zai gaishe shi to yana daga cikin mu'amala na farko tausayawa da mutuntawa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a fuskar mu'amala ta farko shine yace wa sahabbai duk mutumin da ya sallama ma dan uwansa annabi yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so junanku bana gaya muku abinda za ku yi imani kuma ku so junanku ba suka ce bala annabi yake abshiru salami bainakum ko yawai ka sallama a tsakaninku yana da cikin mu'amala mai kyau shine mu yi kokarin ne karfi ya taimaka wa mara karfi ya jama'a an sace mu'amala daga cikin siffar addini akwai mutumin da aka taba bani labarinsa a garin nan ba musulmi musulmi ne ya samu cutar ƙaba kun san ƙaba ko ya samu cutar ƙaba sai ya zo masallacin angonsu sai ce yana so a taimaka masa Allah bai sa an taimaka masa abinda aka samu kwata-kwata an samu yana dubu hudu da biyar a lokaci kuma abinda aikinsa zai ɗauka ana buƙatar kusan naira dubu saba'in da biyar sai ɗauko takardar gidansa sai kawo yake a jingine gidan sai mai kudin anguwan ya ce a ah, sai dai sayar to in na sayar ma da gidan ni kuma ina zan je sai ce to yaya da zai sayar masa da gidan ya koma wajen garin Kaduna ya gina sai ya masa sayin mulakanci sai ce ya fasa ya akwai. ya kama hanya yana tafiya sai ci karo da wani wanda ba musulmi ba ashe sun taba aikin kamfani da shi sai ganshi yana tafiya ce wani ne faru sai ce masa eh abin ya faru shine na shiga cikin lalura yanzu haka neman kuɗin magani nake yi sai ɗauke shi ya kai shi asibiti ya biya masa kuɗin jinyan kuma ya ɗauki dubu hamsin ya bashi ya ce a cice ne a gidansa da ya gama masa zai masa godiya ce ba na haka bane na maka ne dan abin da aka karantar da ni a addini to mu ma abuci an taɓa samun wani mutumin kirki da ya tashi biyan kuɗin makaranta da ɗaukan ɗiban yara da ya tashi sai ya ɗauki wadda da 'ya'yan makota yake hadawa da ya tashi ɗiba 'ya'yan makotan kun san a ari da ana samu yara sukan tashi da musulmi da wanda ba musulmi ba da suka tashi da wannan yaran sai kai ga wannan yaran har ma an saba da shi wannan mutumin sai biya ma yaran kudin makaranta yaran har ya gama ya je jami'a wannan mutumin shi yake biya masa bayan da aka kwana biyu shi wannan mai arzikin har ma ya samu karyar arziki wancan wanda ba musulmi ba da aka biya masa shi kuma ashe har ya samu ci gaba ya je yana aiki tare da un mana ma ba a najeriya ki daina waje wasu ranar sai allah ya shigo da shi cikin garin bauchi yana ta ciki sai da aka kai shi gidan wannan mutumin ya ga halin da yake ciki ya masa goma na arziki ya ce kuma ya ɗauki alkawarin zai gaji ‘ya'yansa guda biyu ya tafi da su su je su yi karatun jami'a a wajensa amma ya sani fa shi ne yaron nan da ya ɗauki nauyin karatunsa bayan rabuwansu kuma Allah ya sanar da shi Allah ya masa ni'ima shi ma yanzu musulmi ne me ya jawo ka sama mu'amala mai kyau yana daga cikin mu'amalar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu wata rana ɗaya daga cikin magabata na falaf ana ce masa imam ana ce masa sayyidina Umar tarihinsa yana cikin littafin akbar Umar na Ashak na Hitan Bawi wata rana Umar ya zo yana zaune a cikin garin Madina sai aka bashi labarin cewa wani sarki daga kasashen farisa zai zo masa ziyara da sarkin ya shigo da tawaga da sojoji da 'yan sanda da ya afka cikin masallaci sai ga amirul mu'mini ne yana kwanci a cikin turbaya mana na kwanci a cikin yashi sai na tunani aina amirul mu'mini ina sarkin mu'mini ya ke ce masa wannan cidan da yake kwance a ƙasa mana gemunsa yana lasan kasa shine sarkin muminai ga talakawansa sun cewaye shi kuma yana magana tare da su sai yana cin abinci tare da su Ina kallon sai ce ban taba ganin addinin da shugaba yake sauka ya tattauna da talakawansa ya kwanta a shin a kasan da babu shimfiɗa ba sai musulunci yace ashhadu an la ilaha illallah so da haka bayan Allah magana ta ƙarshe dole mu yi haƙuri mu mutunta junanmu ku zamto masu haƙuri rashin mu'amalar musulmi a wannan lokacin ya kai ga wani lokacin mu'amala ma ana jin tsoron ai musulmi wannan fitina ce Allah kiya. kiyaye ubangiji Allah ya sa muna daga cikin mutanen da Allah zai gafarta musu Allah ya sa muna daga cikin mutanen da su ga cikin aljanna ina so zan rufe da magana guda uku abin da zan rufe a kansa kuma shine ina so zan rufe da abin da ya shafi azkarus sabahi wal masa azkaru sabahi wal masa'an nan kuma cikin su akwai magunguna masu tarin yawa wanda duk abin da zaka yi a duniya malamai suka ce magani kala biyu ne na farko alqur'ani na biyu kuma abin da ya shafi lafazin itatuwa ko wani abin da manzon Allah ya faɗa a cikin magani misali akwai magani da manzon Allah ya faɗa kai tsaye ba mu isharar da su magani ne yace alaikum bi shifa'in na hore ku da magani guda biyu sahabbai suka ce me kenan annabi ya ce al'asal wal qur'an na farko ku nemi qur'ani a matsayin magani Allah ya ce wa nanazzul min al qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa qatara manzo Allah kuma Allah kuma cikin qur'ani ya ce akan zuma fihi shifaa'un lin nas abu biyu nake so mu tattauna akai bayan mun yi magana akan rigakafi na addu'a cikin azkar akwai addu'a masu muhimmanci guda biyu wanda duk mutumin da ya rike su a cikin sallah a cikin addu'o'in safe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki yi alƙawari in yana da ciwo Allah zai warkar da shi na biyu kuma Allah yi alƙawari in baka da ciwo ka samu rigakafi bayan Allah ya warkar da kai Allah yi alƙawari zai ba ma jikinka lafiya idan ka ba zai samu matsala ba jinka ba zai ji komai ba sai alkhairi Allah zai kare ka daga tsiya da fatara da azabar kabari da azabar wuta shi sa Dr. Abdullahi mai littafin Tufatul Zakiri da ta haqiqi wa taqriri ba babban malami al Shaukani, Shaukani yace wannan addu'a tana rigakafin cuta wannan addu'a tana warkar da cuta wannan addu'a yana cikin addu'an safe da addu'an yamma ina so in na faɗa kowa ya faɗa Allahumma ne fi badni اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر wa azabin nar fasararsa shine Allah ka sanya lafiya a jikina Allah ka sanya lafiya a jina Allah ka sanya lafiya a ganina Allah ka tsare ni daga siya da fatara da azaban kabari da azaban wuta manzo Allah ya karanta da wannan addu'a so biyu so da sati ake so ka karanta da kuma da yamma manzo Allah ya karanta da wata addu'a wadda ta hada alherin duniya da lahira na farko duk wanda yake karantawa Allah zai albarkaci rayuwarsa zai sami ilimi mai albarka Allah maɗaukakin sarki kuma zai yalwata shi da dukiya ko bai tara dukiya ba Allah zai sa ya fi karfin abin da zai ci Allah kuma na ƙarshe ya yi alƙawari duk abin da kai na rayuwarka na ibada Allah zai amsa wannan addu'a yana cikin azkarus sabahi wal masa ana so ka karanta shi musamman da magriba shine Allahumma in da da asbahi shine Allahumma innaka naqulu Allahumma inni أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الله إنا روقك كباني إلي ميمي البركة الله كالصنيا من دوكيا أمين تتشيا تهلاجي الله كسا جك أذنني أرأيوانا يزمتو كربتي ana tsadir malik ita da musa habban manzan Allah a rana ɗaya mutum zai yi ibada ya tabbata yana da yaƙinan Allah ya amsa ita da mun yi ibada da bauta da godiyar da ba mu taɓa yi ba a duniya da murna waɗannan suna daga cikin abu da ya kamata mu rike to sai lalurar da take damun bahaushe wanda gaskiya ba zan koyi muku ba inda bahaushe zai kiyaye waɗannan abubuwa guda uku ya daina kukan ciwon baka ya daina kuka na matsala na yawan cututtuka yau mutum ya ce yana da ciwon ciki yau ya ce yana da basir yau ya ce yana da ɗanɗano ma a malamai suka ce ai da gaske makul ne muktalin mutum yake haɗawa yasa suka ce albawasil jam'i ne na basir albukur shine mufrad nasa suka ce ita kanta cutar basir kamar yadda abu marwan al ya tattauna a cikin littafin annishad wal quwa wa shifa fil adwiya yace ita kanta cutar basir ta kasu kashe biyu akwai ad-dakhili akwai al-khariji ad-dakhili ita ce wanda ta kasance zaka ga dan namiji al'aurarsa na kankancewa wani ruwa na fita daga gaban al'aurarsa sannan kuma yana sanya masa saurin yana sanya masa saurin gajiya da hake in yana da iyali yana sa masa sur'atul inzal shine saurin yin relief wani lokacin kuma yakan sa mutum yawan kasala da mutuwar jiki kuma yana fitar masa da wani abu ana ce masa alma'ul abyad shine khurujul ma'ul abyad yana discharge kamar mace to wannan daga cikin abin da suke ce yake kawo shi na farko akwai kuma alkhariji ita ce wanda duburan take fita ita kuma daga cikin alamomin alamominta shine abu marwan al-andalusi yace zaka ji bakin duburan yana kaikayi ko kamar ana kukan mutum kuma tana sababar da zafin jiki kuma tana daukewa namiji sha'awa kuma takan sa masa ciwon baya kuma takan sa gwiwoyinsa ya zamto bai ke tafiya wani lokacin har ta sa masa da ciwon kai tunan na farko abin da ake bukata shine ka zama kana da abinci guda ɗaya ina yawan maimaita misalin nan saboda al'ada ne irin namu na ga guda ɗaya a bauchi na ga guda ɗaya a lagos akwai mutumin da na taɓa zama a wani teburin mai shayi wani abu ya kai ni wajen kuma sai na zauna ana mun fatawa akan addini a wani anguwa ana ce mata agege a wani anguwa a agegen ma kuma ana ce ma wajen masallacin tsakuwa nan ne helikwatar izala na farko a agege to muna zaune sai na ga wani bawan Allah ya yi wani haɗin da abin da ya fi basir zai iya samun na farko dai ɗan kwana ne ɗan cira ne kuma lebura <clears throat> amma ina ga halako al'adar suke na da an ce ma al'adar ke na cin wannan abincin na farko aka sayi tsire aka yanka aka zuba masa yaji aka sa masa albasa da kajeji aka fasa koyi guda hudu aka zuba bayan da aka gauraya <clears throat> sai kuma aka fasa indomi aka cakuta bayan da aka cakuda akwai dankali na hausa na turawa da ake soyawa aka hada gaba daya aka hada masa indomin nan da aka hada masa waje daya aka ajiye sai kuma aka zuba masa madara rabin gwangwani aka sa masa gwamnita da nestin sannan kuma aka kawo masa biredi biredi aka tsaga biredin aka sa bota sannan kuma aka yi dauka <laughs> ya gama cin wannan bayan da ya gama cin wannan a daɗa sannan kuma ya zo yana cin biredi da botan kuma yana shan wannan ruwan shayi mai sauran da ya gama kuma ya ɗauki lemo mai sanyi ya sha kuma ya ɗauki sigari ya sa a bakinsa ya sa goro ƙarshe ko wannan mutumin fa zai je samu waje ne ya kwanta yanzu wannan cikin ne aka haɗa masa da aka haɗa wannan jagwalgwalan sai kuma aka ɗauko abu mai sanyi aka sa wannan ya gani da wannan a shaɓa shi kuma aka sa kan wake aka sa shinkafa da wake aka sa taliya aka sa alale aka sa awara aka gauraya duka shi ma haka yake ci waɗannan ciye-ciye da kake yi dole cikinka ya haɗu dole kuma a samu tungi dole kuma kana cin irin wannan abincin ba za ka yi minti goma ba da ci in ka ɗauki abu mai sanyi ka sha jikinka zai mutu kuma jikinka na mutuwa waje za ka samu ka kwanta kisa bahaushe ya kuskure makaryawan kumallo mutumin da zai ɗauki koko da kosai kokon da zafi kosan da zafi yana ci yana hurewa yana gama ci cikin zai ɗauki zafi zai buƙaci ruwa yana ɗaukar ruwan ya sha to ka bashi bayan karyawan da minti goma ko awa ɗaya in ya karya karfe tara a karfe bakwai to sha Allah zuwa karfe goma za ka ganshi a makaranta ko a kasuwa yana hamma yana gaggabi kama da safe abu marwan al'andalin sai ce in kana so ka yi rigakafi <clears throat> garin Allah na wayewa ka samu abu mai zafi ka sha <clears throat> in shayi ne ya zama in madara ne <clears throat> ya zama zallar madaran da ruwa aka sha ta in lifton ne ya zama lifton don aka sha ana bukatar ne da safe cikin in ya tashi a samu abu mai zafi mai dumi a sha suka ce ko da koko ne za ka sha ya zama ba mai kauri ba mai tsararo kuma mai zafi ka sha shi in ka sha shi kuma karka ci abinci ka ba da awa ɗaya ko minti talatin to bayan ka ci kuma ka ce to duk abin da za ka iya ci ana so ka ci abin ya zama kamar bai ɗaya misali in za a sha ci ne to zamto shi ma a yi shi matsayin kinsa da ba in dumame za a ci a yi ba amma ba zai yiwu a ce ka ci abu mai maiko mai zafi kana gama ci kuma ka ɗauki abu mai sanyi mai zafi ka sha dole a samu matsala shi sa suka ce shi ɗa namiji in yana so ya samu wanke marasa da wanke cikinsa ga abin da ya kamata ya zama abincinsa suka ce na farko idan mutum yana samun jirjir da kaf yana cin su a wuni so biyu ko a wuni so daya ko kuma mutum yana yawan amfani da basir ne ake kira basir shine kankana suka ce to waɗannan itatuwa da ɗan adam yake ci suna da tasiri wajen magance masa waɗannan lalurori kuma namiji ya gane biyan bukata wajen saduwa ba ɗaukar lokaci ko daɗewa ba a biyan bukata kuma abin da malamai suka ce karkashin hadisin nan da manzon Allah aka kai masa mata bayan da aka kai matar annabi Muhammad aka ce je tashi shiga cikin ɗakin ta abin da ya shiga ya shiga da madara sai malamai suka ce to duk namijin da yake da matsala na da'aful jinsi raunin al'aura suka ce to kar ya je ya sha icen komai kar ya sha komai in har cutar ba cuta na amradi sukar bane ba diabetes take da shi ba ba jinni yake da shi ba duk dare in ka zo kwanciya in ba ka samu madaran saniya ba to ka samu wannan madara na gwangwani ka samu rabi ka samu ruwan zafi shi kaɗai kawai aka ce ka sha shi awa ɗaya kafin ka kwanta ka yi sati kana ji duk abin da kake bukata na biyan bukata a karkashin wannan madara da ruwan zafi suka ce da aka samu na biyu kuma suka ce ko kuma ka samu asalin abbatul baraka ita kuma sun ce rigakafi ce antibiotic ne saboda manzan Allah yake shifa'un min kulli da'in illa sam. suka ce ita kuma ana so ka dinga amfani da ita ma'al laban ana so ka amfani da ita wal ka samu kamar rabin gwangwanin madara ka samu garin habba ka zuba shi kamar tokali guda ka juya shi ka kawo zuma ka sa suka ce duk mutumin da yake sha'awa ɗaya kafin ya kwanta duk basir ɗin da ya yi tsiro a jikinsa ko basir ɗin da yake kawo masa rauni in zai yi sati biyu yana sha <clears throat> awa ɗaya kafin ya kwanta to da izinin Allah ya samu lafiya suka ce kuma ya samu asalin shanuz na habba ko da tsig na habba <clears throat> ya haɗa su waje ɗaya da sukar yana ce kafin ya kwanta <clears throat> kuma yana ci kafin ya karya suka ce duk cutar da yake marasa da cikinsa ya samu sauƙi da izinin Allah a taɗaice na ga malam yana tagumi lokaci ya yi muna roƙon abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wannan akwai magani na ido da nake so a yi amfani da shi an yi wa mata musamman wannan mai tabarau ɗin ne zan sa masa <clears throat> sai ne sharaɗe Zun ne mata ɗaya baya sai mai mata biyu uku uku. sai an gama da su ai ko mutanen kaduna ma ya kamata ku ji kunya ba. gwamnan ku matansa nawa ne ha to kai kuma da mata ɗaya ai bai ba Hmm? Eh, wai dan agaji yake a fara daga shi kun yadda ko layi? malam jafar kai zan wakilta ko malam mamma sani bayan allah nan nan su nake so a fara da su sai a zo a wuce kai yi nan shi ya yi nan

za a baka toilet paper kai za ka share zan gaya muku abubuwan da aka hada maganin da shi a fara wannan mai tabarau ɗin nan zo na ma alkawari ina dan agajin mai tabarau Matan ka nawa oh, o tuwa zo zo zo zo zauna nan amma yanzu tambayin da zan ba shi ne kana da matsalan gani ne yanzu za ka iya karanta littafin nan ba glass buɗe haka za ka iya karanta za ka ba glass hmm? haka fa to daga kanka rufe karka bude sauce kan ina dan agajin bismillah daga kanka ɗaya da newa to da a ah, karka bude mana da to sauke ka wannan abubuwan da kuka ga ake yi na da'awa a kan magunguna na musulunci a zo da abu kuma a ba da shi fi sabilillahi da'awa mala abakar gumi ne duk wani ahalin suna duk wani ahalin suna da yake afirka ko wanda yake matashi a najeriya kakansa ubansa shine malam abbakar gumi saboda alherin malam abbakar gumi ya yada ko ina a sassan afirka akwai wani gari ana ce magarin kasala kuna jina na taba shiga wani waje halwa ce kusan abin da ake kira halwa shine makaranta ne na karatun alkur'ani na je na sami malamin yana koya musu tafsirin alkur'ani da raddul azhar ila ma'anin alkur'an na malam abubakar gumi sai malamin yake kallo na a matsayina na baki sai yake tambaya na na san shi ce, wallahi ban taba ganin sa ba yace to alherin sa ya bar Najeriya ya zo kasar Sudan to a takaice bayan Allah duk wani mutumi da ke da'awa a kan ƙur'ani da hadisi mala bakar gumi yana da falala a kansa. duk wani matashi da zai tashi ya ce Allah ya ce manzan Allah malam abakar gumi salaf ɗinsa sa ne da shi sa muke addu'a sauran malaman da suka karantar <clears throat> Allah ya karɓi ransu irin su malam albanin zaria irin su malam ja'far akwai wani ma a bauchi an ce min ya rasu sunansa malam jibrin waɗannan bayan Allah da masu ran akwai malam al'adamawi. Allah ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu a taƙaice bayan Allah duk abin da kuka ga wani suna ya yi. to waɗancan bayan Allah akwai kamashansu, kuma akwai ƙarfafawansu akwai kuma taimakawansu na nasiha da shawara. Sau da haka Allah ya samu dace. wannan magani na ma'ul ismudi <clears throat> yana daga cikin abin da ya zo cikin nassin hadisi ismudi dai ice ne da manzon Allah ya yi addu'a da fatan alkhairi a kanta manzon Allah ya na hore ku da amfani da itaciya na ismudi a matsayin kwalli manzon Allah ya tana wanke ido kuma tana cire hazo da yanan ido nan aka samu wasu malamai suka yi nazari da bincike akan a samo ruwan wannan ruwa na ma'ul ismudi kuma ana amfani da shi ne takriban na tsawon sati biyu ma dama ka buɗe shi ka zuba shi to suka ce expiring ɗinsa kwana biyu sati biyu sannan magani ne wanda yake alaƙa da hadisi na biyu kuma akwai zamzam a ciki duk yadda mutum ya kai da matsalan ido ko rashin gani ko hazo-hazo in dai ba kwayan lens ɗin idan ya mutu ba ko kuma mutum yana fama da matsala wadda asalin idan yana gani suka ce to da izinin Allah in za ka yi amfani da shi a ƙanƙanin lokaci Allah zai kawo maka natija na waraka amma ku gane magani ba shi ke warkarwa ba Allah ne kuma da'awa ta maganin sunna ne ana so a gwada wa mutane komawa ga Allah da annabi Muhammad domin Allah da ya saukar da ciwo shi ya saukar da magani shi kansa neman magani ko ba na addini ba ko maganin asibiti ne umarni ne ibada ne annabi ne ce ku nemi magani Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da magani nan malamai suka ce annabi ya yi amfani da sigatul amri kalma ta umarni duk wanda ya je neman magani kowane iri to da sa ran zai warke kuma Allah zai ba shi lada kuma in bai warke ba to Allah ya masa kyakkyawan tanadi saboda haka ce wannan magani na ido mun ɗauki nauyinsa ne a yi wa mutane da awa da shi fi sabilillahi kuma za mu sake samun lokaci a sake zuwa a sake tara mutane masu lalurar ido a yi musu shi fi sabilillah duk fatan mu dai Allah ya sa mu gudu tare Allah ya sa mu tsira tare Allah ya sa mu dace sai ka daga kanka kun zo da cotton box ne kun zo mana da cotton box ai waɗannan mintocin ya ya kamata su bude jiwa haka dan bude ida bude bude دي واحدة وده Thank you. akwai kasa kasa hmm? share ira share sosai a share akwai kasa kasa kalla hasken ya canza hmm? ganin idanka ya karu to buɗe ka gani karatun kana ganin Eh? ya canza da da ya zuwa ne zuwa yanzu ya ce alhamdulillah shi na sai ka daina sa gilas shi kenan ka je ka zauna Allah ya sa mu dace malam Jafar ka ba mu wani ka zo ka karanta mana tambayoyi a ah, sai nan ɗan agaji ko waye da sa a aje nan ga wani baba nan a fara daga kansa a fara daga kan wannan malamin da wannan baban sai Allahu musa Thank you. to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara wa malam gabatar da wannan muhadara wadda za mu kira ta da khairul kalami ma kalla wa dalla a hakikanin gaskiya iya abinda malam ya zo da shi na tsaraba na bayanai da kuma wannan abin da ya zo da shi na aikace ya ita ya ba mu sakon cewa da'awa na bukatar irinsa ko kuma mudin muna da bukatar irinsa na yi wannan maganar da harshe biyu kukan kurciya jawabi ne kamar yadda na alkawarta na ce akwai tambayoyin da aka gabatar ɗazu wanda na mata ne na ce zan sun yi ne mata amma na ce ya zama na maza saboda ta shafi maza ne tambaya ta ɗaya shi ne ita wannan tana cewa ne mijinta ya zo ya doke kwaɗin ɗakinta tattare da cewa ya san da fitarta daga gida sai take tambayar malar shin yin hakan mu'amala ce a musulunci mai kyau koko ina aka samu haka a musulunci to alhamdulillah na farko dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta a cikin nassin hadisi mace ta saba wa mijinta haka shi ma manzon Allah ya tokaciya da nasiha ga dukkan magidancin da ya cutar da iyalinsa har ma annabi ya masa ishara da cewa wanda ya cutar da iyalinsa bisa son zuciya ran kiyama Allah zai iya jarabansa ya tashi da cutar bangaren jiki daya a nan abin da ake dubawa abu guda biyu ne na farko ya balle mata kwaɗan ku saurari jafar abin da ake so a fahimta guda biyu ya balla kwaɗan domin ya zo yana so zai wani babban uzuri ne a cikin ɗakin kuma bai san inda zai same ta ba ko kuma ya balla kwaɗan ne domin ta tafi ba izininsa ta nuna ya ta fita da izininsa amma ya za balla kwaɗan eh shi ne ai zai iya yiwa ta fita da izininsa yana buƙatar wani abu a ɗakin ka fahimta kuma bai san inda zai same ta ba kaddara yanzu misalin direba ne sai aka kama shi ana bukatar lasar lasar don kuma yana daki kuma motarsa ya faki a bakin titi bai san kuma yana da same ta ba almuhim in ya balle da nufin tozarta ta ne to ya ci amanar ta Allah zai saka mata wallahu alam sai wannan take cewa wani sharuɗa ne ya kamata namiji ya cika kafin ya ƙara aure don a samu kyakkyawan mu'amala tsakanin shi da iyalansa sharadi na farko shine a koma wancan hadisin annabi shine na alba'a yana da abin da zai ci da ita yana da wajen da zai ajiye ta kuma yana da isasshen lafiyar da zai biya mata bukata zanen kuma ni a fahimta na mace ba ta da hurumi a musulunci da za ta ce mijinta kar ya ƙara aure saboda dalili kaza da kaza sai in dalilin shari'a zai karba idan namiji ya kasance matar da zai aura da na gida sanadin auren na waje na gida ba za ta cutu ba yana da sharaɗi in kuma ya kasance zai auri mace na waje na gida za ta samu kunci ko zai aure su duka su shiga cikin kunci to bai halatta wannan auren a musulunci ba domin in yi aura kuma ya kasa ciyarwa Allah sai ya jarabe shi a duniya kuma ya jarabe shi a lahira domin la yukallifu Allahu nafsan illa wutsa. sai dai in zai yi auren mijin hajiya ya auri wanda mijinta ya mutu tana da kuɗi tana da gida nan ma zai iya shiga wuta tunda in ya karkata ga mai kuɗi zai iya samun matsala a wajen Allah ranar kiyama sau da aka sharaɗi na farko shine dole kasance yana da abin da zai ciyar da su da inda zai ajiye su akwai sharaɗin da mutane su suke a akan sharaɗin aure shine dole mutum ya zama yana da ilimin da zai karantar da su addini saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi duk mutumin da ya zo shiga matar da ta zo shiga wuta dan jahilci Allah fa sai ya jarabi mijin sun shiga tare saboda waccan aya da Allah yake ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudaha an-nas wal hijara so da haka dole ya zama yana da ilimin da zai karantar da su kuma yana da lafiyar da zai biya musu bukata kuma yana da wajen da zai ajiye su kuma yana da abincin da zai ciyar da su Allahumma da zai raba gida wannan raba gida kuma wani abu ne na nau'in wadata da yanayin abin da dan adam yake so wallahu a'lam sai kuma wannan take cewa ina hukuncin mijin da yana da hali yana da wadata amma yake ta ma iyalinsa wurin abin da ya shafi infaki ciyarwa kenan da daukar su sannan kuma ta ce ba laifi idan ya ƙi hakan ita kuma ta sata a cikin dukiyarsa bai sani ba hindu matar abu safiyan ta taba kawo karan abu safiyan wajen annabi muhammad ta ce mijina ya kasance abin da yake ba mu ina karawa in ya ce kwano ɗaya sai ƙara kwano biyu in ya ce kwano biyu sai in ce kwano uku mijina ya kasance baya yana da ruwa kuma abin da yake bamu baya isanmu mazala yake inda za ke abincin hidiman gidan ne babu laifi a kai da shi kuma wancan mutumin da ya hana matansa yana da hali annabi ya fara cikin hadisin bukhari Allah ya halarci mala'iku guda biyu kullum addu'a suke yi ga wanda yake kyautata ma iyalansa Allah ka ƙara masa yawan dukiya Allah ka albarkaci rayuwarsa Allah ka saya gama lafiya wanda kuma yake kuntata musu Allah ka kuntata masa duniya da lahira Allah ka hana shi abin da yake so yasa wani waje annabi yace man talaba dunya halalan wa istifafan an al-mas'ala wa sa'yan ala iyalihi ja'ahu yawm al-qiyamati kal qamar laylatil badr duk mutumin da yake fita da nufin ya nemi abin da zai ci ya kyautata ma iyalansa har ya taimaka wa makota Allah ya yi alkawari zai masa rahama ya gafarta masa ya haskaka fuskansa ranar kiyama kamar watan da ya kwana goma sha uku ya shige gidan aljanna wanda kuma ya kasance yake nema ya kuntata ma iyalansa ya hana makota annabi ya ce zai zo ran kiyama da bakin fuska ya shiga wutar jahannama dama man bakhila wastaghna wa qazzaba bil husna fa sanaysiruhu lil usra duk marowaci al bakhil mai hana kansa da iyalansa da jama'a duke sai ta zama to ukuba kudin cizo ya shiga wutar jahannama shi yasa malamai suka ce ba mutum ba zai zama dan wuta ba sai ya cika sharadi daga cikin sharadin akwai ruwa Allah ya ce wa ‘yan wuta lokacin da ‘yan wuta suka shiga sai a can, ma salaka kun fi sagar, kalu ne, lam na ku minal musallin, wa lam na ku nutsimul miskin, ba sa halittar sallah kuma ba sa ce da wane? Miskini. Shi sa mai ta musu manzan Allah ya ce, a alal armilati wal miskin kal mujahiru fi sabilillah, ahsibuhu kal qa'imul ladzi la yaftir wa qasa'imul ladzi la yaftir. Wanda yake kyautata wa mata mai zaman takaba da maraya, Allah maɗaukakin sarki yana ba shi lada kamar mutumin da tun da ya zo duniya bai taɓa cin abinci ba na filan azumi yake yi a ƙara masa lada kamar tun da ya zo duniya bai taɓa bacci ba sallar dare yake sau da aka taƙaice kuntata ma iyali bala'i kuma duk mai kuntata ma iyali yana faruwa da karyan arziki kuma yana samun yawan asara a dukiya Allah ya kare mu na'am wannan kuma take cewa mai hukuncin uba da ke bambanta 'ya'yansa wurin ɗawainiya don ba mahaifiyarsu ɗaya ba sannan shin ita mata ta yi laifi in ta nemi miji ya rabu da ita domin ya ƙi yin adalci a tsakaninsu? to na farko dai hukuncin mutumin da yake fifita ‘ya'ya daidai yake da mutumin da ke fifita mata shi sa mamalai suka ce bahaushe ma yana kuskure na fifita ɗan fari duk ‘ya'yayenka gaba ɗaya ne kuma wanda kakin sai Allah ya sa masa albarka shi zai taimaka ma so da ka ba daidai bane a musulunci ka fifita ɗan wani da ɗan wata ba daidai bane a musulunci ka cutar da wani kamar wani wanda ka kin sai Allah ya ɗaukaka shi amma dai aka ɗauki haramun ne wannan aiki wallahu alam sai ne kuma bayan fifita da kuma ne neman saki da kai akan rashin adalci ko babu ko babu rashin adalci mace in ta ji mata da ra'ayin muji ace cewa wani ka sake ni amma sake shin shine sai ta yi mene sai ta yi mene hul'i hul'in nan kuma yadda ake yinsa shine abinda wasu malamanmu na fiye suka faɗa gaskiya ne zai yanka mata kuɗin da shi zai je a auri wata mata tana biyan wannan kuɗin tasa ku shi kenan amma ki ce a sake ki kuma babu wani dalili a shari'a in kuma rashin adalci ne ki masa nasiha in yaƙi ki samu magabata in yaƙi na magabatan ki kai kararsa wajen Allah to wancan su ne tambayoyin da aka yi a dazu na ce sun shafi maza shi sa muka jinkirta su muka yi a yanzu na yau da suka zo hannu shi ne na farko yana tambayoyi ne kusan kashi uku tare da dogon bayani ya ce akwai yana da ɗa wanda a yanzu ya fi kimanin shekaru talatin da haihuwa ya nemi aure sama da goma sha ɗaya amma kuma sai an amince da auren daga karshe in an zo raga-raga za a yi sai kuma abin ya tarwatsi hakan takan fusa ta ɗan ya je ya ci mutuncin gidan da ya nemi auren kuma ya zo ya ci mutuncin mahaifin sai hakan ta suka ɗau ɗan